ke imani da gaibu kana kin yadda kuma ka zama dan wuta ka kuma ji matsala faya kulani suna ta da shi suka zaunar da shi sai su ce masa man rabbuka waye ubangijinka faya kulu sai ya buɗe baki ya ce ah, ah, la adari ko kuma kamar ka ce wayo wayo sai ce la adari ni ban san waye ubangijin nawa ba wannan kalma ta hahin hahin hiya kalmatun tukalu fi dahik kalma ce wadda wani lokaci mutane kan yi ta wurin dariya kaji mutum ya ce ha ko wani lokaci a dariya za ka ji ana ha ko to wa fil ibadi haka lokacin da mutum ya nesa da 'yan uwa ko masu taimaka mai wani lokaci mutum kan yi irin wannan ha ah, ah, ha ko waƙar tukal kuma akan faɗi wannan kalma hahin hahin ɗinnan littaujiya saboda wani ciwo wa huwa ya bil hadis kuma fassara ta a nan da wannan shine ya fi dacewa da wannan hadisin Allah kyauta idan ya ce bai san waye ubangijin shi ba faya kula ni na sai su ce masa shi kenan to yanzu wa madinuka to me addinin ka faya kulu sai ce wayyo wayyo la adari wannan ina faɗi da hausa ne don ka san ya shiga bala'i wayyo wayyo sai ce la adari bai san waye ubangiji bai san me addinin nashi ba faya kula ni na sai su kara ce masa fama ta ƙulu fi hadar rajul to me za ka iya cewa game da wannan mutumin Allah zai bu'isa fikum wanda Allah ya aiko shi cikin ku fala ya hatadi lismi wallahi bai iya gano sunan annabi suke nufi ya ma gano sunan annabi suke nufi wallahi bai iyawa fa yuqalu sai a ce mai Muhammad to tunda baka san kowa ake nufi ba Muhammadu me za ka ci game da shi fa ya sai ya buɗe baki ya ce musu wayyo wayo la'adari Kat sai ce sami itun nasa ya kulu na zaka ni ne na ji mutane a duniya suna cewa wani abu wai muhammadu ko yi muhammadu ma ni ko ba san ko ba billahi allazi la ilaha illa huwa kafiri bai iya shiruwa ya gano sunan annabi ko fajiri in an ce fajiri shine dan iska yan iskan gari jama'a kun gani sai aka ce fala ya di lisbi ko ka sani a duniya tunda kai dan iska ne wala ba ka iya gano suna ba za ka iya shiruwa ka gano sunan da ake nufi ba Allah kyauta kala annabi ya ce fayu kalu sai a ce masa la da raita baka san waye muhammadu ba wala talauta ko baka je kai karatu ba baka je makaranta ba ka san waye muhammadu baka je baka sani ba kuma baka je ka sani ba to ko za ka gaya musu jama'ar musulmi kun gani yanzu wani yana nan unguwar da yake duk karatukan da ake a masallacin nan zai zo wuce nan shi yana hango mutane ma nan zazzaune yana kallon aikin banza ma to Allah jibe su kawo sun taru a iska shi yana ganin zaman ma aikin banza ne da kun gani to wannan ya za a yi iya gano sunan annabi in ya shiga kabari wala bai iyawa fayunada ko fayunadi munadin mina sama sai wani mala'ika mai kira sai kwaɗa kira daga can sama sai ce an kaza ba ƙarya yake ƙarya yake fa afrishu lahu minan nari ku shimfiɗa mai wata shimfiɗa tun daga wutar jahannama ta zo har cikin kabarinsa an gane ku waftahu lahu baban ilan nari sannan ku buɗa mai ƙofa tun daga cikin kabari har ta kai zuwa wutar jahannama wannan duk sai annabi zai iya faɗi a yadda wallahi tun daga yanzu kabarin wata unguwar za a buɗe wani wuri ta tafi ta tafi har zuwa wuta jahannama kuma ku je makabartar ga yanan ba ku gani amma wallahi tun daga kabarin an bude har zuwa wutar jahannama amma ba mai gani gama kun gane ko fa ya atihi min harriha wa sumumiha zafin wutar jahannama sai rinka zuwa cikin kabarin nashi yana samun da wannan guba da masifan nata wa ku alaihi qabruhu kabarin shi sai bala'in matsi shi hatta takhtalifa fihi adla'u har sai watan waɗannan rifs din waɗannan ƙasusuwan nashi na ƙirji har sai sun saba da juna an gane ku sun kareri sun shige da juna Allah kyauta wa ya atihi wa fi ruwayatin wa yumathalu lahu rajulun qabihul waji sai ka ce wa ya atihi rajulun sai wani mutum ya zo masa qabihul waji mai mummunan fuska an gane ko fuskar baka kirin ga ta bala'in mummuna a wata ruwa aka ce wai matsalu ku sai a siffanta masa wani mutum mai mummunan fuska mara kyau kabihu siyaba ya zo da kaya a jikinsa masu mugun rashin kyau muntinun rih yana bala'in ɗoyi da wari mutumin sai ya zo kabarin nashi sai ya shigo kawai sai ya ganshi kawai gashi da ya shigo mai kabari fa ya kuli yana shigowa ƙabarinsa sai ya ce mai abshir na zo ne in maka bishara ta bata rai billazi ya suƙuka in gaya maka abin da zai ɓata ma rai hadha yawmuka allazi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake ta maka alƙawari za ku haɗu ga ta zo fa ya sai shi wannan fajiri ko kafiri sai ya buɗe baki ya ce wa an tafa bashar kallahu bishar kai mako Allah ya zo maka da bashara ta shar man ta, waye kai da ka zo kana ga samun magana an gane ko fa wajhuka alwajhu yaji'u bi sharri ga dai alama fuska ka fuska ce ta zuwa da shar fa yaqulu sai shi wannan mugun mutumin mai mummunan kama sai ya ce ma shi wannan na kwance dan iskan ko fajiri ko kafiri sai ya ce masa ana amulkal khabith ni ne mugun aikin da ka wa Allah a duniya ina miyagun ayyuka da ka rinka yi a duniya kai ƙarya ka sha giya kai zina kai iskanci kai gulma ka ci naman wani to wannan mugun abin da ka rinka yi ne Allah zai markaɗe shi sai mai da shi wani mutum mai mummunan ka ba sai ya zo cikin kabarin ka yana yin abin da zai bata maka rai yana cutar da kai a cikin kabarin naka Allah kyauta fa wallahi sai ya ce masa na rantsi kuma da Allah ma alimtuka dama ni can ban san ka ba a duniya illa kunta bati'an an ta'atillahi kai mai nauyin jiki ne akan da aikin da'a ga Allah duk wani aiki na da'a ga Allah ka cika nauyin jiki a kansa ta mata kun ji ku ne mafi yawa a yi aiku tashi asuba maza su ta kawo ƙara ga masu karantar da mata cewa ai wa'azi ran miji har ya ɓaci yayi ta tashi asuba ta ki har sai ya fushi ya fita ya bata. sai ya je sallah asuba a jam'i a masallaci ya dawo gidan ya iske ta kwance a haka tana baccin to kin ji kina da nauyin jiki wurin aikin da'a ga Allah to kuma yanzu kowa sai ya ji wannan kai duk sannan aka ce ga aikin da'a ga Allah sai ga ana ta dagir dagir da kai ana ta daga daga kana da nauyin jiki Sari an ila ma'asiyatullah in ko an ce ga aikin saban ubangiji ko ne akan gaba kana gaggawa jama'a duk inda ka ce za a yi wa'azi sai an yi awa ɗaya da rabi da farawa mutum zai iso amma aka ce za a fara kwallo karfe shida tun biyar yana zaune bakin talabijin a kun gani to tun ta ka gane kana cikin irin wannan matsalar kenan tun da kai an ne an ɗa'atin layi sari'an ne ila ma'asiyatin la wani mutum ne a unguwanmu fa a jikin gidan shi masallaci yake amma na rantsi da Allah wani dattijo ne an yi rikici a masallacin da matasa kan sunna shine aka zo ana irin dai an taru kwamiti da yaran a zo a tattauna a gani ya za a yi ai malam shi mai gidan kawai sai ya shigo ya ce sam in dai yaran nan za su gaba da shigowa masallacin nan su irin waɗannan abubuwa to zai buge wurin zai mai da wurin shaguna masallaci ne fa to ko wani dattijo Allah ya ji kanshi da rahama ya rasu sai ya ce alajuwa ne kai ne kake faɗin maganar nan a kan rikicin addini a kan rikicin sallah ɗakin kafa jikin bangon nan yake amma ba mai ganin ka da asuba sallah wurin nan sai azumi azumi na wucewa ba a ƙara ganin ka sai bari kai yanzu za ka shiga cikin rikicin sallah me haɗa ka da rigimar nan Allah sai yi wallahi san da ya magana a lokacin ne kwakwalwa ta ke tunan da wurin da ke asuba na fi shekara nawa amma ban taba ganin shi ba wallahi amma shi ya shiga rigi sallah wallahi tallahi sai gashi wata kwallo da aka yi wani world ne ko menene cup wanda ake fara shi karfe uku na dare ko biyu da rabi shi na rantsi da Allah ba a taba fara ba idan shi ba biyu ba kuma sai an gama idan shi biyu ana gamawa sai kuma ya kwanta ya kama bacci ba zai tashi ba sai goma na safe wannan kuma shi ne zai shiga rikicin addini jama'a kun gani Allah kyauta to shi ne ya ce ni dama kai ban san ka ba face kai mai nauyin jiki ne akan aikin da'a ga Allah kuma kana da gaggawa zuwa ga aikin saban ubangiji fa Lahu sharran ina wai mugun aikin mutum ne fa kuma yake mai addu'a a kabari Allah ya saka maka da mugun sharri da bala'i jama'a ku tsaya ku ji da kyau annabi ya ce da sun yi haka da wannan mugun aikin nashi sun mai yuqayyidu lahu a'ama sai kuma Allah ya haɗa shi da wani makahon mala'ika shi mala'ikan makaho ne jama'a kun gane a sanmu kuma kurma ne abu kama kuma bebe fiye da marzabatun a hannun shi akwai wata kansakalin duka na bakin karfan wuta ka gama kaho kurma ne bebe ne a hannun shi ga wata sanda na kansakali na bakin karfan wutar jahannama Laudu riba biha jabalu. da za a kalli dutsen da ya fi kowane dutse girma a duniya ya raɗa mai wannan kansakale kana turaban wallah yana buga mai wannan dutsen sai ya koma ya zama ƙasa ma kun gane fayar da ribahu wallahi sai ya ɗaga wannan sanda sai ya ɗaka mai ita ya kima mai ya buga mai ita darbatan kuma dukan farko zai fara mai hatta ya shira biha turaban har sai ya zama ƙasa da an buga mai sai ya zama ƙasa sun mai aiduhu Allah kama kana sai Allah ya ƙara haɗa shi ya mai da shi kamar yadda yake an gane ko fa ya daribuhu darbatan ukhra sai ya ƙara ɗaga ta ya doka mai ya dankara mai ita fa sihu sai hatan a lokacin ne sai wani irin kwarara ihu yasma'uhu kullu shay'in ba wani abu da ba zai ji ihun ba duk duniya illa sakalain sai aljanu da mutane kawai su ne ba sa jin ihu ina lokaci sai ka ga tunkiya ta fita a guje to an tima mai ma kun gane ko annabi ya ce sun mai lahu babun minan nari daga nan ne sai a buɗo mai wata ƙofa daga can wuta Wai mahadu lahu firashu minan nari a shimfiɗo mai wata shimfiɗa tun daga can wuta Mara ya ce jama'al albani turqal hadis ka je ka duba ahkamul jana'iz albaniya har haɗo gaba ɗaya hanyoyin wannan hadisin wa ziyadatihi da kuma ƙare-ƙarensa wa hafi fi nasqin wahid fi kitabihi ahkamul jana'iz sai ya sa hadisin a cikin tsari guda ɗaya watan asalin hadisin a ɓaɓɓalle yake a wurare daban-daban amma an ka karanta a kamun jana'iz albani sai ya tattaro duk inda ruwayen suke sai ya shirya su suka zama ɗaya kawai a jeri ɗaya an gane a littafin shi a kamun jana'iz shafi na 156 zuwa da tara an gane ko wa hakama alaihi bisiha kuma albani ya hukunci akan wannan hadisi hadisi ne ingantacce jama'ar musulmi kun gane ko yanzu karfe nawa ya ce don ya san duk wanda aka ce to unguwan nan ya koma tukur-tukur tukur-tukur ya ce kafin ya zo unguwan nan ya koma ni na je kaduna na dawo <laughs> wallahi tallahi jama'ar musulmi malam musa ya ce mun allah tun shida ya baro unguwarsu amma bai isa unguwarmu ba har mun gama magariba har na yanke kauna yau za a yi karatun nan to ina ganin kai yanzu malam musa inda ranar karatu ta yi tun la'asar ka kama hanya duk yara sun kama ba ka isa Allah kyauta kuma wannan shine watan ribar dimokuraɗiyya da mutanen wannan unguwanni suka samu kuma wannan shine ci gaban da aka samu shekara hamsin da samun mulkin kai ni dai na san wallahi hanyar nan duk iya tafiyarka a ƙasa sai ka yi tuntuɓe kamun ka kai ƙarshe ba ka san dai alajin ka san alajin Allah kiyaye ko yanda ya iya wasa da keke wallahi kare shi biyo unguwan nan <laughs> ai in ma shiga rami ne da kyau har in yi wani wuntsinawa ya shige wani rami to sai an sa guga hala a iya turu shi Allah kyauta jama'a za mu tsaya nan karatu sai juma'a talata insha Allah wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum